a yau da misalin karfe bakwai na safiya ne da mazauna garin biyu da ke kudancin borno a shirin arewa maso gabacin najeriya aka waye gari da jin karin harbe harbe da tashin boma bomai wanda hakan ya sa jama'a da dama firgita jin wannan harbe harbe da kuma karan fashe fashe ne da ya sa mutanen cikin gari musamman man matasa yunkurowa don kare garin su na fitattakan waɗannan mahara da ake so tun 'ya'yan kungiyar boko haram ne da kuma ke shirin kai hari kan barikin soja da ke cikin garin biyu sai dai ba su samu nasara ba sakamakon zajircewa da kuma tsayin daka da matasan garin suka yi daɗin gwiwan jami'an tsaron soja da ke cikin garin bayanan da muke samu na nuni da cewa an fatattaki waɗannan mahara an kuma kashe wasu su sakamakon kuma bauna da jami'an soja suka yi musu lokacin da suke shirin kai hari kan barikin ga ma dai abin da wasu mazauna garin biyu ke shaida mun ta wayar tarho wanda suka gane wa idanunsu yadda abubuwan da yawa wakana kamar haka alhaji da mazauni biyu ta rantsa da rantsa da Allah tun daga road block na sojoji din nan suka ka san hanya ɗin suka bi hanyar hawullin nan ne suka shigo ta wurin kuma goso kai da suke an ji motin su cewa suna zuwa tun kafin su zo yan gari ba su gudu ba suka dau shirin su su ma sojoji su ma zaman yan gari ya kara musu karshen aiki eh, to amma saura cikin su kuma sun samu sun koma ka san matsalan tsaron iya wanda aka kama an kama wanda ba kama ba ya kamata a bi ne to amma in an bar su mm. just one kilometer away in an riga an bar su eh, to amma ta target dinsu su farko dama barak ne in suka samu suka kamce balas kaga sauran mu na gari ko da hannu za su kama mu eh. kuma sauran kayan fadan dama a barak ne suke sake samun shi sunana inusa da suka zo sun wurin getin a wurin getin kawai sai suka zo suna zuwa sai mota ɗaya zo a guje sai suka bude wuta ma sojoji da hmm. sojoji suka yi take position a gefe gefe hmm. kawai sai dan hero sai sai zo sai kama hanyar barak yana kama hanyar barak kuma a riga an yi wa sojojin cikin a cikin bayanin barak motar su nan yana fitowa mm. salatin ne sai salatin ne ya kesi na motar su guda daya mm. mu yan gari kuma mun je suka harbe mutum da cikin mu mm. suka kashe kuma ya kai guda goma sha biyar a cikin su shine suka juya da motar suka fara suka gudu ta can ta wurin shafa yanzu haka kuma su an ce suna muna kokarin kuma zai yi kuma mu shiga mota mu bi su mu je mu karkata sanin yanzu haka amma hmm. dai duni mun kashe su mun kore su komai ya lafa sai da suka zo da mota guda biyu motocin su guda biyu a cikin sai sojojin suka yi kwanta suka bar su sai da suka shiga tsakanin sojojin sojojin suka kakkashe su duka Eh, sun da akwai wani polis kuma da burnet yana wurin shi sai burnet din ya kashi sai kashe mutane biyu shi kuma kafa hannun shi a kare sannan kan musulmi na bullet kuma nobalawa da sojoji suke haɓa a ya kashe mutum uku ya karya ka. ya har zuwa wannan lokaci dai babu wani bayani daga wajen hukumomin tsaron kasar sakamakon wannan hari da aka yi yunkurin kaiwa sai dai bayanai da nake samu daga garin biyu na nuni da cewa a halin yanzu komi ya lafa kuma al'umma na ci gaba da gudanar da hada hadan su kamar yadda aka saba irin na yau da kullum haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya